daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بسم الله الرحمن da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11:30 zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na yammaci. Zango na uku kuma karshe a wannan ranar ta Lahadi. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da da farko dai akwai labaran duniya. Sai kuma sharhin bayan labaran da ke bibiyar wasu lamurar suka dau hankali a wannan duniyar. Musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin Asiya. Sai kuma shirin nan na kokun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Daga nan kuma sai shirin na duniyar mu a yau shi ma shiri ne wanda ke bibiyar al'amuran da suke faruwa a wannan duniyar. Daga nan kuma sai shirin na na muryoyinku masu saurare da ke baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki a rana irin ta yau. To waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wanda lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance a tare da mu. To tare da sallama masu sauraro jirin shirin da muke ɗauke da nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. Jagoran zuwan jihar musulunci na Iran ya bayyana cewa ƙasar ta samu ci gaba a fagage daban-daban a cikin tsawon shekaru 40 da suka gabata. Ƙungiyar Hamas ta yi tar da shawarar shugaban Amurka Donald Trump ta kwashe Falastinawa daga zirin Gaza zuwa ƙasashen Jordan da kuma Masar. ɗan siyasar nan na sweden mai kyamar musulunci ya sake walakanta alkur'ani mai tsarki a ƙasar denmark to suka cikakkun labaran tare da ni hassan barka na agadas jagoran juyin jihar musulunci na iran ayatollah sayyid khamenei ya yaba da ci gaban da iran ta samu a fagage daban-daban yana mai cewa kasar ta samu bunƙasa a dukkan bangarori cikin shekaru 40 da suka gabata Iran ta yau ba Iran ce ba ta shekaru arba'in da suka gabata mun ci gaba ta kowane fanni in shi shi. Jagoran ya jaddada cewa abin da ya bambanta ya bambanta Iran da sauran al'ummomi da yawa shine jajircewar mutanen kasar na yin Allah wadai da Amurka a matsayin mai zalunci makar yaciya mayaudariya da girman kai. Jagoran ya bayyana haka ne a wata ganawa yau Lahadi tare da mahardatan wato mahalarta na musabaka ta alkur'ani mai tsarki karo na 41 da aka gudanar a Tehran babban birnin kasar. Har ila yau Ayatollah Khamenei ya jinjina wa irin sadaukarwar da kungiyar kungiyoyin gwagwarmaya na Falastinawa suka yi kan gwamnatin Isra'ila. In Allah ya yarda Gaza za ci galaba a kan gwamnatin Sahiyoniya in shi shi. Ayatollah Khamenei ya jaddada nasarar da al'ummar Gaza suka samu kan gwamnatin sahayuniya da gwamnatin amurka a matsayin misali na tabbatar da abin da ake ganin ba zai taɓa yiwuwa ba Ƙungiyar Hamas ta yi Allah wadai da kalaman shugaban Amurka Donald Trump kan mayar da mazauna Gaza zuwa ƙasashen Masar da kuma Jordan da ke makwabtaka da ita. A cikin wata sanarwar da ya fitar shugaban ƙungiyar Hamas Sami Abu Zuhri ya yi tar da irin waɗannan shawarwari a matsayin abin dariya kuma marasa amfani yana mai cewa abin da mamayar isra'ila ta kasa cimma da ƙarfi ba zai samu ta hanyar makircin siyasa ba abu zuhar ya ƙara da cewa sanarwar da amurka ta nanata na raba palestinawa da gidajensu da nufin sake gina yankin zirin gaza na nuni da yadda ƙasar ke da hannu wajen aikata laifukan da suka shafi yankin wato yankin yana kana ya yi gargaɗin cewa aikin kwashe mazauna gaza wani makirci ne na ƙara hargitsi da tashin hankali a yankin a ranar 25 ga watan janairu ne donald trump ya gabatar da wannan tsari mai cike da cece kuce na kwashe falastinawa daga gaza zuwa masar da kuma jordan wanda kasashen biyu suka ki amincewa da shi matuka shi dai shugaban na amurka trump ya jaddada kiransa ga kasashen na masar da jordan domin su karbi falastinawan gaza da su karsa matsugunansu duk da cewa kasashen larabawan biyu sun yi watsi da shawararsa da ke cike da cece kuce haka ma kasashen qatar da larabawa da kuma saudiya su ma sun yi fatali da shawarar da trump ɗin ya bayar sakatare janar na kungiyar hezbollah ta lebanon sheikh na'im kasim ya ce gwamnatin lebanon ce ke da alhakin tabbatar da cewa isra'ila ta mutunta yarjejeniyar tsage ta buɗe wuta a kasar ta lebanon gwamnatin lebanon bayan tsawaita yarjejeniyar tsage ta buɗe wuta ita ce ke da alhakin bibiyar lamarin da kuma matsa lamba kan ƙasashe masu sa ido da masu shiga tsakani don dakatar da hararin da isra'ila ke kaiwa da ketar yarjejeniyar tsage ta buɗe wuta in shi a wani jawabi da ya yi ta gidan talabijin ɗazu. Sheikh Kasim ya ce kungiyar Hezbollah na taka tsantsan don baiwa gwamnatin Lebanon damar sauke nauyin da ya rataya a wuyanta ƙarshen yarjejen tsake ta buɗe wuta da Faransa da Amurka suka shiga tsakani a ranar 27 ga watan Nuwamba. Ya yi gargaɗin cewa Isra'ila na ci gaba da karya yarjejen tsage ta buɗe wuta. Ya kamata Isra'ila ta janye dukkan sojojinta daga Lebanon a ranar 26 ga watan Janairu a ƙarshen yarjejen tsage ta buɗe wuta. da ta rarraba wa hannu da ƙungiyar hezbollah a watan nuwamba sai dai kuma ta yi hakan inda aka wato sai dai kuma ta yi hakan inda aka tsawaita wa'adin zuwa ranar 18 ga watan fabrairu sama da 'yan kasar labanon 80 ne kuma aka kashe a harharin da isra'ila ke kaiwa kasar tun bayan da jirgin tsake ta buɗe wutar ta fara aiki to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Rahotanni sun ce gwamnatin shugaban Donald Trump na Amurka na matsawa kasar Ukraine lamba domin gudanar da zaɓuka a kasar a ƙarshen wannan shekara a daidai lokacin da ake kokarin kulle jirin sulhu tsakanin Kyiv da kuma Moscow. Wakilin Trump na musamman kan Ukraine da Rasha, Kate Kellogg, ya faɗa a wata hira da ya yi da kamfanin dalancin labarai na Reuters cewa zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin Ukraine da aka dakatar a yakin da ake yi da rasha suna buƙatar a gudanar da su yawancin ƙasashen demokuraɗiyya suna gudanar da zaɓe a lokacin yakin su ina ganin yana da muhimmanci su yi haka in shi kellogg kamfanin labaran ritus ma ya rawaito wasu jami'an fadar white house sun tattauna batun matsawa ukraine ta amince da gudanar da zaɓe a wani bangare na duk wata yarjejeniya ta farko da rasha trump da ke sun ce suna aiki kan wani shiri na shiga tsakani a cikin watannin farko na sabuwar gwamnatin amurka don kawo ƙarshen yakin da ya barke a watan fabrairun shekarar 2022 har yanzu dai ba a fayyace shirin ba kuma har yanzu ba a san yadda za a karbi shirin a cikin ƙasar ukraine domin kawo ƙarshen rikicin rikici mafi muni a turai tun bayan yakin duniya na biyu a baya shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya ce kiev za ta iya gudanar da zaɓe a wannan shekara idan faɗan ya kare da kuma samar da kyakkyawan tabbacin tsaro ga ukraine a cikin shekarar 2024 ne wa'adin shekaru biyar na zelensky ya kamata ya kare amma ba a iya gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa a ƙarshen dokar soja ba wanda ukraine ta sanya a watan fabrairun shekarar 2022 la'ananan ɗan siyasar sudan ɗin nan mai kyamar addinin islama rasmus paludan ya sake tuzarta alkur'ani mai tsarki a birnin copenhagen na ƙasar denmark paludan mai shekarar uku shugaban jam'iyyar adawa ta ƙasar denmark Stram Kurs ya sake haifar da cece-kuce ta hanyar aikata wannan aika-aika a wajen ofishin jakadancin Turkiya da ke Denmark. Wani faifan bidiyo da aka watsa a dandalin sada zumunta ya nuna Paludan yana wulakanta Ƙur'ani mai tsarki matakin da ya yi matukar bakantawa musulmai rai a duniya. Matakin na Paludan ya zo ne bayan kisan da aka yi wa wani ɗan ƙasar Iraki mai suna Salwan Momika wanda ya wulakanta alkur'ani mai tsarki a gidansa da ke birnin sudar tace a ranar 30 ga watan janairu matashin mai shekaru 38 da haihuwa ya gudanar da kone-kone da tozarta littafin na islama da dama a kasar sweden a shekarar 2023 shi ma faludan ya shahara da tsokanar addinin musulunci ta hanyar kona kofin alkur'ani mai tsarki a ƙasashen sweden da kuma denmark kotun birnin copenhagen a ranar 22 ga watan Nuwamba na shekarar da ta gabata. Ta yankewa ɗan siyasar mai ra'ayin riƙau hukunci bayan da ta same shi da laifin nuna warin nurin fata dangane da furucin da ya yi yayin wata zanga-zanga a shekarar 2019. A farkon wannan wata aka yanke wa faludan hukuncin ɗaurin watanni hudu a gidan yari a ƙasar Sudan saboda laifin yin batanci ga musulunci. To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. tumarila masu mu bayan da aka shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu zo muku da sharhin bayan labarai bayan su akwai shirin na ko kun san sai duniyar mu a yau daga nan sai shirin na naku mai farin jini muryoyin masu saurare da haka ne zan cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin tehran To sarhin zai mayar da hankali ne game da yadda ake ci gaba da mayar da martani ga yunkurin shugaba Donald Trump na Amurka na tilastawa Falastinawa ƙaura zuwa ƙasashen Masar da kuma Jordan. Ana ci gaba da Allah wadai da yunkurin shugaban Amurka Donald Trump na tilastawa Falastinawan Gaza ƙaura zuwa kasashen Masar da kuma Jordan. Ministocin harkokin wajen ƙasashen Masar da kuma Jordan ɗin game da wasu kasashen Larabawa da suka haɗa da haɗaɗɗen Larabawa, Saudiya da kuma Qatar. duk sun yi watsi da yunkurin na tilastawa Falastinawan gudun hijira. Bangarorin sun bayyana hakan ne a wani taro da suka yi a birnin Alkahira na kasar Masar a ranar Asabar ɗinnan. A cewar sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar kasashen Larabawan biyar sun yi watsi da duk wani yunkuri na kwacewa Falastinawa 'yancinsu ta hanyar kura rugujewar gidaje, mamayewa ko kuma rage yawan jama'a. shi dai shugaban amurka donald trump ya jaddada kiransa ga kasashen masar da kuma jordan domin su karbi falastinawan gaza da suka rasa matsugunansu duk da cewa kasashen larabawan biyu sun yi watsi da shawarar tasa da ke cike da cece kuce za su yi hakan a cewar trump a yadda yake mayar da martani ga tambayar da wani dan jarida yi masa a ofishin shugaban kasa a ranar alhamis kan kyan amincewar masar da jordan na karbar palestinawa kana ko zai yi la'akari da sanya haraji kan kowace ƙasa don tursasa su za su yi muna yi musu abubuwa da yawa mu ma za su yi in shi trump kalaman na trump dai na zuwa ne kwana guda bayan da shugaban masar abdul fatah al-sisi da sarkin jordan abdullah na biyu suka yi watsi da duk wani yunkuri na karbar palestina wanda suka rasa matsugunansu sakamakon yakin kisan kare dangin da isra'ila take yi a gaza a makon jiya ne trump ya yi shelar shirin rake gaza a makon jiya ne trump ya yi shelar shirin shafe gaza da kuma mayar da palestinawa zuwa wurare masu aminci kamar masar da jordan bayan soma aikin ya yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin isra'ila a ranar 19 ga watan janairu ya ce yakin da isra'ila ta kwashe tsawon watanni 15 tana yi a gaza ya mayar da yankin palestinu wani wuri da aka ruguza a makonnan ne wakilin trump na gabas ta tsakiya ya kai wata ziyarar bazata a gaza domin nuna goyon baya ga rijiyar tsagaita wuta da aka cimma kamar da fadar white house ta sanar kana ta ce ya yi wata ganawa da firaminista isra'ila benjamin netanyahu bayan ziyarar a gabas ta tsakiya ya kwatanta barnar da aka yi gaza a matsayin mai gaske kusan babu komai da ya rage a gaza kamar da shaidawa kafar yada labarai ta asios ya karar cewa mutane na komawa matsugunansu a yankin arewa don ganin sauran abubuwan da suka rage sai kuma su juya su bar wurin babu ruwa babu wutar lantarki abin takaici ne ganin irin barnar da aka haifar a wurin in shi shi a matsayinsa na ɗan kasuwa da ke harkar gine-gine da hannayen jari ya kista cewa za a iya ɗaukar shekaru biyar ana kwashe barakusan gine-ginen da aka lalata sannan ana buƙatar wasu ƙarin lokuta don aikin tantance ramukan da ke ƙarshen ƙasa kafin a soma sake yin gine-gine an yi hasashen cewa za mu iya sake gina gaza a cikin shekaru biyar sai dai ba abu ne mai yiwuwa ba wannan shiri ne da za a ɗauki shekaru goma zuwa goma sha biyar wajen sake gina yankin ishishi a martaninsa na farko da ya mayarwa trump a ranar laraba shugaba al-sisi na kasar masar ya bayyana cewa zalunci ne raba al'ummar palestine da kasar su kuma ba za mu tsoma baki cikin yin hakan ba kazalika ya yi ƙari da cewa idan har zai amince da ya karbi palestina wanda su rasa matsugunansu tabbas al'ummar masar za su fito su yi adawa da matakin haka kuma shi ma sarki abdalla na biyu na kasar jordan ya jaddada matsayar kasarsa kan bukatar barin falastinawa su ci gaba da zama a kasarsu tun a lokacin da isra'ila ta fara yakin kisan gare dangi a gaza a watan oktoban shekarar 2023 kasashen masar da jordan suka yi gargadi game da shirin shafe falastinawa daga iyakokin gaza da kuma gabar yammacin kokin jordan da ta mamaye kasashen duniya dai sun yi allah wadai da shawarar trump inda wasu suke bayyana hakan da kabilanci da kuma halafi na yaƙi kasashen musulmai da larabawa da dama da kuma na turai kamar faransa sun yi fatali da wannan shawara wannan dai na zuwa ne a dare lokacin da ake ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar tsaki ta buɗe wuta tsakanin isra'il da kuma hamas wace tanadi sakin a isra'il da ake garkuwa da su tun bayan harin hamas na ranar bakwai ga watan oktoba na shekarar 2023 sai kuma palestina wanda isra'ila ke tsare da su a gidajen yari bayanai da wasu ƙungiyoyin kare hakkin falastinawa suka fitar a wannan asabar sun ce isra'ila ta saki fursunonin palestinawa 183 a matsayin musara fursunoni uku na isra'ila a wani bangare na musara fursunoni na hudu ƙarƙashin yajin tsage ta buɗe wutar hukumar da ke kula da fursunonin da ake tsare da su da kuma ƙungiyar fursunonin falastinu ta pps a wata sanarwa da ta fitar a ranar asabar din nan ta ce mahukuntan isra'ila sun sako fursunoni 183 da suka hada da 111 daga zirin gaza waɗanda ake tsare da su biyu bayan yakin kisan kare dangi da gwamnatin kasar ta kaddamar kan yankin da aka yi wa ƙawanya daga cikin fursunonin falastina wanda aka sako da gidan yaron isra'ila 18 sun fuskanci hukuncin ɗaurin rai da rai yayin da 54 ke ɗaure in shi ƙungiyoyin kare hakkin falastinawa sojin isra'ila sun ayyana yankin da ke kusa da gidan yaron ofar a yammacin gabar kogin jordan a matsayin wani yanki na soji a matsayin wani yanki na soji da aka rufe gabanin sakin mutanen lamarin da ya hana iyalai yin taro don maraba da murnar dawowar 'yan uwansu daga baya sojojin isra'ila sun harba wasu abubuwa masu karar bamabamai kan jama'ar yayin da ruwan mazauna yankin da iyalan fursunonin suka halara a birnin ramallah domin karɓar fursunonin da aka sako yayin da suke daga tocin palestino hamas ta rawaito cewa da yawa daga cikin fursunonin palestina wanda aka sako na da alamun azabtarwa da cin zarafi a cewar hamas a halin yanzu fursunonin na samun kulawa a wasu cibiyoyi a gaza sanarwar ta ce wannan ya tabbatar da irin zaluncin da falastinawa ke fuskanta a hannun 'yan isra'ila waɗanda ba su da kimar ɗan adam da yin watsi da dokokin ƙasa da ƙasa da suka shafi fursunoni Ƙungiyar ta buƙaci ƙasashen duniya da suka haɗa da Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam da su ɗora Isra'ila alhakin waɗannan munanan cin zarafi da ta ce sun haɗa da laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama. Tun da farko dai ƙungiyar Hamas ta miƙa wasu ƙarin fursunoni uku na Isra'ila da aka miƙa su ga jami'an ƙungiyar agaji ta Red Cross a madadin Falastinawa 183 da aka sako. An sako biyu daga cikin waɗanda aka kama a ranar Asabar a birnin Han da ke kudancin yankin waɗanda su ma aka mika su ga ƙungiyar ta icrc a ranar 19 ga watan janairun da ya shuɗe ne dai aka fara aiwatar da yarjejeniyar tsage ta buɗe wutar ta tsakanin isra'ila da kuma hamas da nufin kawo ƙarshen yakin da isra'ila ke yi na tsawon watanni goma sha biyar a gaza da kuma antar da waɗanda aka yi garkuwa da su a yankin da aka killace da kuma sakin ɗaruruwan falastinawa isra'ila ta fitar da jerin sunayen fursunonin falastinawa sama da 700 da za ta saki a ƙarƙashin yarjejeniyar fiye da fursunoni 230 ne ke zaman ɗaurin rai da rai kuma za a tura su gudun hijira na dindindin idan aka sallame su. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum, yau Lahadi biyu ga watan fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da uku ga watan sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 1442 da suka gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan sha'aban na shekara ta hudu bayan hijira aka haifi imam hussein alaihi salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mafi kyawun lokacin rayuwar imam hussein alaihi salam dai shine lokacin hidimarsa da kuma kasancewarsa tare da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har tsawon shekaru shida imam hussein alaihi salam ya taso ne a cikin dangi waɗanda suka kasance masu matsayi madaukaki na kamala da gudun duniya da kuma kyawawan halaye samuwar uba irin imam ali alaihi salam da uwa kamar fatima ta zahra amincin allah ya tabbata a gare ta wanda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rene su baki ɗinsu hakan ya sa ya samu mafi ɗaukaka ta falololi na ubangiji imam sani alaihi salam ya kasance yana bayar da gudunmawa a fagage daban-daban da addinin musulunci yake cikin haɗari a kodayaushe, imam sani alaihi salam ya kasance yana kiyaye abubuwa na tarihi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ta hanyar gudanar da laccoci da tattaunawa a kan batutuwa daban-daban waɗanda suka haɗa da aƙida da kuma ilimi da siyasa bayan shahadar ɗan uwansa mai daraja Imam Hassan alaihi salam a shekara ta hamsin bayan hijira kai tsaye Imam Hussein alaihi salam ya jagoranci al'umman musulmi da ƙarshe kuma ya yi shahada a Karbala a shekara ta 61 bayan hijira domin kara addinin kakansa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka ta hanyar yin shahadar Imam Hussein alaihi salam ya samar da wani al'amari na har abada wanda ya sanya tafarkin shahadarsa ya zama hanyar ƙara fito da addinin musulunci na gaskiya ga musulmi da ma'abota son sanin gaskiya da kuma hakikanin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kuma akan sani Imam Hussein alaihi salam ya shahada an bayyana ranar tanawa da haihuwar imam hussein alaihi salam a jamhuriyar musulunci ta iran a matsayin ranar dakarun kare juyin juhalin musulunci domin kuwa dakarun kare juyin juhalin musulunci a kasar sakamakon jajircewa da jarinta da kuma tsayin duka da imam hussein alaihi salam ya yi ne wajen kare addinin musulunci suke ɗaukar darasi a cikin dukkanin ayyukansu. masu wurare ko kun san cewa shekaru 46 suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da mutanen kasar iran suke ci gaba da nuna farin cikinsu da dawowar marigayi imam kumin imam din ya bayyana tsarin sabuwar gwamnati wadda za a kafa a kasar iran din ba da daɗewa ba inda ya ce zai kafa gwamnati ta wucin gadi wadda kuma za ta tsara zaɓen rabu gardama a kan irin tsari wanda al'ummar kasar suke bukata domin ya jagorance su sannan kuma a lokacin ne marigayi imam kumeni ya kira ga ragowar sojojin gwamnatin sarki sha waɗanda suke goyon bayan gwamnati da su dawo daga rakiyar gwamnatin tun kafin lokaci ya kure masu da dama daga cikin sojoji dai sun aje makamansu kuma sun rungumi manufar juyin juhali tare da sauran al'ummar ƙasa. masu saurare ko kusan cewa shekaru 118 da suka gabata a rana irin ta yau biyu ga watan fabrairun shekara ta 1907 dimitri ivanovich shahararren masanin ilimin nukiliya ɗan ƙasar rasha ya rasu a birnin st petersburg na ƙasar rasha an haifi dimitri a birnin st petersburg ne a shekara ta 1834 kuma ya samu digirin digirgir a bangaren ilimin makamashin nukiliya kuma ya ci gaba da koyarwa a jami'a a wannan fage amma shekara ta 1890 ya ajiye aikin koyarwa a jami'a daga nan kuma ya shiga gudanar da wasu bincike-bincike masu zurfi a bangaren ilimin makamashin nukiliya shine wanda ya fara tantance sanadarai masu dauke da nukiliya a duniya baya ga kuma ya rubuce-rubuce masu tarin yawa akan yadda ake sarrafa sanadarin wajen amfani da nukiliya wanda kuma tsarinsa shine na farko a duniya kuma har yanzu ana amfani da shi a manya-manyan cibiyoyi na nukiliya na duniya da hakan ya hada da cibiyoyin nukiliya na kasar rasha da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 233 da sa gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan fabrairun shekara ta 1792 aka rataba hannu akan wata yarjejeniya ta tarihi a tsakanin leopold sarkin daular austria da kuma frederick guillaume sarkin Perus. Tun a ranar biyu ga watan Agustan shekara ta 1791 ne dai waɗannan manyan sarakunan nahiyar Turai guda biyu suka amince da su shirya wata yarjejeniya makamancin haka domin su kalubalanci masu ra'ayin juyin juhali a ƙasar Faransa saboda tunanin da suke da shi ne cewa idan a da juyin juhali a ƙasar Faransa ta yaɗu a cikin ƙasashen turai to hakan zai haifar da bore mai tsanani a tsakanin al'ummomin turai ga sarakuna akan haka austria da perus da kuma ingila suka kaddamar da hari akan faransa da nufin murkushe masu juyin juhali a kasar da kuma taimaka ma masarautar kasar ta faransa daga faduwa amma duk da haka dai masu juyin juhali sun yi nasara a kasar ta faransa duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa wata shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne akan sauyin da ya faru a Gaza. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. yarjejeniyar da aka cimmawa ta tsagaita wutar yaƙi bayan gushewar watanni goma sha biyar ta kasance ne bayan kiyawar da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi na lokaci mai tsawo ta kuma rika ƙadairayi da wasa da hankali na mutanenta amma ƙarshe ta miƙa kai ga manufofin al'ummar falasɗinu tun da fari haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shata wasu manufofin da take son cimmawa a yakin da ta shelanta a kan gaza daga cikinsu da akwai rusa ƙungiyar hamas baki ɗayanta ta fuskokin soja da kuma siyasa hakanan kuma ƙwato fursunonin da ke hannun 'yan gwagwarmaya a gaza ta hanyar amfani da ƙarfi a tsawon lokacin da ake yaƙi waɗannan manufofin sun raka sauyawa ta yadda suka zama korafadas inawa da tilasta su yin hijira daga arewacin gaza shiri ne da aka kira da sunan tsarin da janar-janar suka aiwatar ya shafi wato shafe arewacin gaza da mayar da shi shingen tsaro ga haramtacciyar ƙasar isra'ila hakanan kuma sake mame gaza ɗin da kuma gina wasu sabbin sansanonin 'yan mamaya wato falasɗinawa za a kore su a kafa sansanonin 'yan share wuri zauna benjamin netanyahu ya zage damtse sai ya ci gaba da yakin kare dangi a kan al'ummar Gaza ba tare da tsayawa ba saboda dalilai na ƙashin kansa a fagen siyasa. Hakanan kuma ya ɗin ya yi amfani da dukkanin hanyoyin da zai yi amfani da su domin ganin ya sami abin da ya kira nasara. kama daga amfani da ƙarfin da ya wuce haddi da barna da rabon da irin ta in ji wasu ƙwararru a filin yaƙi tun yaƙin duniya na biyu har ila yau ya yi amfani da ƙirƙirarriyar fasaha wajen kai hare-hare a kan gaza da kuma yin kisan gilla ga shugabannin gwagwarmaya a cikin watan mayu na shekara ta 2024 ya amincewa da tsagaita wutar yaƙi da aka gabatar hakanan kuma yaƙi aiki da kiran da kotun duniya ta yi masa na tsagaita wutar yaƙi a cikin wannan shekara ta 2024 wancan kiran na kotu ya kuma buƙaci ganin cewa an buɗe mashigan da suke isa gaza musamman ma dai rafa domin shigar da kayan abinci saboda da akwai motoci masu yawa da suke ɗauke da kayan agaji da suka yi layi a ɓangaren ƙasar masar saboda a basu izinin su shiga cikin gaza amma 'yan mamaya suka hana a wancan tsakanin duniya ta ga yadda yakin gaza ya fada cikin wani irin yanayi mai tayar da hankali yanda ba yaƙi ake ba kisan kiyashi ake yi kuma mutanen wannan yankin suka fada cikin matsananciyar yunwa wacce za a iya cewa an daɗe ba a ga irin ta ba domin ba ta bar yaro balle babba ba amma duk da haka haramtaccen ƙasar isra'ila a ƙarƙashin netanyahu suka ƙi amincewa da a shigar da ko da kwaran masara ko kuma ta shinkafa cikin wannan yankin hakanan kuma yaƙi amincewa da ƙuduri mai lamba biyu bakwai uku biyar da majalisar ɗinkin duniya ta fitar wanda shi ma ya buƙaci a tsagaita wutar yaƙi da kuma janyewa sojoji daga zirin gaza kuma a lokacin da hamas ta amince da batun tsagaita wutar yaƙi a watan yuliyo na shekara ta 2024 netanyahu ya ƙi yarda to me ya jawo wannan sauyin da netanyahu ya yi na farko tun farkon farmakin a ƙasa na Tanyahu da waɗanda suke zagaye da shi sun ɗauki mataki na kuskure da suka ginu a kan mayar da martani cikin fushi ba tare da ta manufa ta siyasa bayyananniya ba wacce za a iya kaiwa gare ta duk abubuwan da ya bayyana cewa za su cimma ba su ginu a kan mahanga ta siyasa mai yiwuwa ba ya ginu ne a kan zafin kai da jin cewa suna da ƙarfin gaske za su iya ƙalubalantar hamas ta kowace fuska yanki ne wanda za iya cewa bai fahimce shi ba sosai kamar yadda ya kamata musamman ma dai ta fuskar harkokin tsaro suna ganin cewa shekaru goma sha bakwai aka yi ana killace da yankin nazirin gaza don haka ya yi rauni ya kuwa sami masu tafa masa yahudawan sahiyoniya su ma suke cikin fushi suke son ganin cewa an ɗauki fansa akan falasɗinawa shi kuwa zuga ta ratsa shi ya fara kai hare-hare babu ƙaƙƙautawa yana kashe mutane da kuma lalata duk wani abu mai amfani a cikin zirin gaza bugu da ƙari na tanyahu ya ɗauki wancan mataki ne lokacin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take da ƙarancin bayanai akan hakikanin abin da yake faruwa a cikin zirin gaza domin da tana da bayanai to da ta hana farmakin a ƙasa ranar 7 ga watan oktoba na shekara ta 2023 yadda dakarun kasam suka kai farmakin a ƙasa da kuma yadda suka rika kai wa 'yan mamaya hare-hare daga baya ya haddasa wa 'yan mamayar hasara mai yawa a fagen tattalin arziki ma'aikatar kuɗi ta 'yan sahiyoniya ta fitar da sanarwa a kan asarar da yakin ya haddasa da ta kai dala amurka biliyan 34 da hakan ya sa aka sami giɓi a cikin kasafin kuɗi na shekara ta 2024 da ya kai dala amurka biliyan 38 ta fuskar rayuka kuwa an sami halakar sojojin da suka kai 891 da kuma jikatar wasu 13,500 kaso 43 cikin 100 na jimillar waɗanda suka jikatar suna fama da cutuka na kwakwalwa kamar yadda majar 'yan mamayar ta ambata hakanan kuma sun bayyana cewa an rusa musu motocin yaƙi da yawansu ya kai dubu biyu tsakanin tankokin yaƙi da kuma na ɗaukar sojoji da buldoza buldoza wani abu da ya baiwa abokan gaba hamma da kuma masu ƙaunar Hamas da 'yan gwagwarmaya mamaki shine tsayin dakar da al'ummar Gaza faran hula suka yi a matsayin wato ƙashin bayan masu kare gwagwarmaya. Duk laifukan yakin da haramtaccen ƙasar Isra'ila ta tafka a kansu na kisan kiyashi da na ƙare dangi bai sa sun ja da baya ba. Ko mutum ɗaya a Gaza ba ɗauko hotonsa yana ɗora wa 'yan gwagwarmaya laifi ba ga shi kuwa adadin waɗanda aka kashe ɗin sun haura dubu arba'in da bakwai. waɗanda kuma suka jikata sun kai dubu ɗari da goma sai kuma waɗanda suka ɓace sun kai dubu goma sha ɗaya hakanan kuma su rusa gidajen mutanen yankin gaza da suke tsakanin kaso saba'in zuwa kaso tamanin cikin ɗari duk da haka wannan jumillar da aka yi na ɓarna, bai sa mutanen gaza sun ja da baya ba al'ummar gaza ta hana haramtaccen ƙasar isra'ila cimma manufarta na korarsu daga arewacin gaza ko tilasta musu ficewa ma daga yankin zuwa ƙasashen waje to daga cikin muhimman abubuwan da za a iya cewa 'yan gwagwarmaya sun cimma da akwai wato hana haramtaccen ƙasar isra'ila cimma dukkanin manufofin da ta shata daga ciki har da batun korar fadas inawa domin yau da gobe ta sanar da al'ummar falasɗinu cewa matukar suka fita da gidajensu zuwa wajen falasɗinu to ba za su dawo ba wannan shine abin da ya faru da iyaye da kakanninsu da suka mutu a cikin sansanonin hijira da ke ƙasashen labanan syria Jordan da sauran kasashen duniya. To masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda shi muna da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu karkare mai ban kwana da ko muna ga yadda ku zuwa mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare yau ma dai da Allah ni ne Hassan barka ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. assalamu alaikum sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci tv magana isu makeri maɗatai da magaram a jamhuriyar nijar kamar da kowane lokaci kuke ba mu dama ƙarshen mako muna gashe gashe sa da zumunci zan so kuma dama a yi gashe gashe da farko akwai kira shirin na hassan barka akwai masan tiyo za akwai yako mai aski ba da raka tasiri unguwar tudu ta da shugaban kungiyar ta masu kira sauran radio na afirka alkasim baba lima harba akwai alkasun agaras ilis a yanzu ci akwai malam kabiru unguwar dan gulbi wanda makarantar malam abu mara'i akwai usman mai dala bosheri akwai mujirgi fir abuwa akwai mamman salisu don zaman taksi moto akwai shugaba ramu mai aski a damagaram akwai suleiman alhaji buhari damagaram maza manta da suleiman dan minista wanda yake anan damagaram akwai abdulaziz prezi unguwar share zamana akwai da ali tifa mudik zabairu mai matala shugaba ne na masu kilar shugaban zaɓi sanka na jihar damagaram sashen hausa ku tashi mai magana isu ne maɗattai da magaram a jamhuriyar nijar. assalamu alaikum ta'ala barkatu ta harin murin musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura. Da eh, dama da kuke ba muke gaida yan uwa da amanan arziki ina gaida ah, limanci yan mutan limanci eh, da fatan yana cikin koshin lafiya akwai haɗafi mai kwamfuta akwai eh, isu madatte akwai kadori ɗan bulanin warji akwai sadi sa'idu daura ba zamanta da isu madatte ba sunusu madatte akwai yahaya danno azare akwai kabiru sile bakin taransa da magaran akwai haɗari akwai asan mamman na masa fatan alkhairi akwai sane da alkeki kuwa mijik akwai ibrahim mai wankin hula a kimba akwai uh, alhaji sale matu wanda yake saudiya mazamanta da alhaji dan gama mai atamfa wanda yake gumal akwai shugaban masu kira da saurare alkasim harar agadis akwai abdulmumin waziri vice jama masu kira da saurare na musu fatan alkhairi duka cikin gidan akwai eh, hamisu dan kuka zan mata da baban dimamma wanda yake bande akwai yahiya wanda yake bande da duk yan kungiyar zaɓi sanka da yan fada fada najeriya da nijar duka wanda yake ciki ina wa kowa fatan alkhairi da fatan kula cikin ƙoshin lafiya na gode suna na shugaba ilami kanti shayi garkin daura Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu gidan radiyon jamhuriyar musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim gadan kaya dan walhu daga nan jamhuriyar niger jihar Maradu komin irin ta kwarnaka mai yada labarai na kungiyar masu kira da maris masu saurari jihar maradu Malam Hassan barka amince Allah shi kai ma shi kai iyalin gidanka akwai gaisuwa ta musamman zuwa alkasin babu limini can agadas akwai mamman bula agadas akwai alhaji amman tarihi mai akwai abokina muhammad dan bari mai niger akwai president tsobakar tso mai albarka da ke can birnin yamai akwai hajiya rahina da ke can birnin makka ina mata fatan alkhairi akwai president kabiru da ke nan makarantar mal birnin marada akwai mala aliban kwal birnin marada akwai samun suke dan mutan limanci birnin marada akwai jirbi mala adam sarki aiki na kasa akwai sani demano yan hwa da yan da gaskiya ba tsoro jaja akwai alhaji musa na abule mai nira na kowa sha bakwai marada akwai mai gida na alhaji korona angon zare marada akwai matan gidan shi hajiya aisa hajiya amina hajiya rida'u akwai alhaji malam tsalha mai kamar ke samun mashi akwai matan gidan shi amiri da mariya da rakaya da hinda akwai raka akwai bahar likita waya na samun mashi akwai didan hajiya wanda ba sai da hudu banza da ke can garin dan barde akwai ibrahim shushani can garin kasage akwai abdullahi tele yaro mai ganin mutunci mai dan malam jihar marda akwai murtala mai gindiki da cin kasan mai yara akwai salisu ta kasi moto da ke can da magana akwai kabir sulu usman da ke da magana yan garan kuna tare da gadan kaɗa da ganin kwankwarno muna tare da to kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran Quran malami na gaba sai ka sha Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A eh, gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran ina muku barka da wannan rana da fatan kun sallar juma'a lafiya. Da farko dai sunana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara a Gusau Local Government Magani a tarayyar Najeriya kuma bayan ciyaman na kungiya masu kira sauraron rediyo Afirka. Ina amfani da wannan dama domin na gaida shugaba uban tafiya Alkasim Baba da shugaban kungiya masu kira sauraron rediyo Africa Nation Niger ina gaida malam kabiru sule su fi pro a wannan kungiya ina mai gaida mamman sani waza. ina gaida lawan ɗan da makaran ina gaida goyi tasi mota ina gaida da isa mai aski ba da raka ina gaida su musu madattai iso madattai ba zan manta da kai ba wato dozuman ina kuma gaida umar arebada ina gaida wato mara rabi da sarkin aska ina gaida rabi'u musu rabi'u shushana a garin kasagi ina ga sani sani da'u alassa tsatsin buri ina gaida fidausu na imawa ba zan manta da kai buwatan iliya mai kanti da shayi girkin daura wani alaga madan kai ma kana cikin wannan gaisuwa tawa ba zan manta da kai ba ɗaki mai kwamfuta mai yama da sahabi ibrahim autan zamfarawa da shehu adamu rijau da ado salati goma da zaki so dangi zomawa da malama fatima adamawa da umar mai wankin hula godiya a jet state ba zan manta da kai watan kumar ahmad afansi joga assalamu alaikum radio jamhuriyar musulunci ta iran dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku hassan barka dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ka da fatan kawai gari cikin koshin lafiya madadin ka madadin dukkan mambobin ku ina yi ma kowa fata na alheri zan yi amfani da wannan dama ya aika sakon gaisuwa da fatan alheri zuwa ga yakubu sinisi garin duna dindin kalgama zan yi amfani da wannan dama aika sakon gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman sani da ciwasa dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga yakubu rogon yare karfe lokal government kaduna dubban gaisuwa da fata alheri zuwa ga kuma iliyasu yakubu digawa sako na gaisuwa da fata alheri zuwa ga fatima sani adamawa mai magana salisu haya dan nijar daga fati ke sankwara ta tare nigeria Assalamu alaikum rediyon Ira rediyon Musulunci mai magana malama Ramata Isaka daga nan babban birnin Yammai jamhuriyar Nijar an koma gida birnin Kantagar Hanga. Shirin gaishe gaishe ina gaida tsoho mai albarka ina gaida baba na birnin Kanta Alhaji Rufai suna sauraron rediyon Iran ina gaida shugaban group Agadas ina gaida ina gaida Batagaman nan ta Agadas ina gaida kanwata Maryama Kwaddi ngar ina gaida Sade Sa'idu Daura ina gaida 'ya'yana su waɗanda suke na zandar na Nijeriya na Cameroon inda kuke duka ina gaida kowa da sunan shi. Assalamu alaikum. Sunana Muhammadu Dan Bari shugaba na fada mazajin na ganya mai Nijar. Iliya mai shayi da kan tigarkin Daura a madadin ka Daurawa duka a dungu su alfa tarihi zuwa gare ka akwai bas president akwai can bangaren bangaren bangaren Jasko Jitkori akwai Hassan Alhaji Ibrahim akwai Usman Mai Dala Allah ka ba mu dala mu kashe akwai Isu Madatai akwai Yakubu Mai Aski ba da raka akwai Umuji Soja mai adaidaita saho nan bakin tasha bakin tasha duban gaisuwa da fata ne zuwa ka Kabiru Sule akwai abokin raka Mamman Dozman Taksiman amma da din Mamman Dozman Taksiman duk wanda yake cewa ba da magaranci yake yi ana gaida shi an garan gabas da yamma damu da hagu dare da rana muna tare da ku shugaba hassan barka jagora kai ina ce ma turanci bon weekend salamu alaikum sashen wasa rediyo rana radio musulunci barkanmu da ƙarshen mako e dangance da kuke ba mu dama muna godiya dangance da kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da amannin arziki ƙarshen mako suna na murtala magini wanda nake nan dangwami jihar maradi eh, ina gaida ibrahim shoshana wanda yake garin kasage ibrahim gadon kaya wanda yake unguran dam ya tela wanda yake dan malam gari sai eh, samun haske wanda yake limanci sai eh, malam kabiru da ke makarantar malam abbas da alkasin baba wanda ke harakadas dukkan shugaban kungiya masu kan sauran jihar agadas sai dukkanin yan masu sauran gidajen na gaishe su aminu ladan rijiya alhaji makau sai Malam Abdullahi wanda yake rike dan da mu dukkanin ma'abuta sa radio Iran ina gaishe su ina ga da dukkanin ma'aikatan gidan wannan radio na Tehran mai albarka. Mai magana Murtala miki ne wanda nake dan da jihar Maradi. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen wasu na gidan radon jamhuriyar musulunci ina muku fatan alkhairi farko suna na Ibrahim Shushana wanda ke garin kasar jamhuriyar Nijar jihar Maradi Hassan Barka ina muku fatan alkhairi da kai da abokan aikin kan gidan rado iran mai tarin albarka farko ina gaida ka ina gaida abokan aikin ka mun zo hilin karshen mako wanda kuke bamu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen Afirka baki daya kuna tare da naku Ibrahim Shushana mamba na masu kira da saurare na gidan rado na Afirka baki daya ina muku fatan alkhairi e farko ina gaida yakubu sanusi garin dune dandi local game jihar kefi akwai ibrahim mai wankin hula wanda yake a jihar neja akwai yahaya salisu dan nijar wanda yake a jihar neja akwai muhammadu dan bare bari wanda yake babban birnin yamai akwai tsoho isa mai albarka wanda yake babban birnin yamai idan na shiga najeriya akwai iliya mai kanti da shayi wanda yake garkin daura nigeria akwai abdulmuni muhammad wanda yake a zamfara nigeria akwai shehun rasha ina masa fatan alkhairi shi ma a cikin kasar najeriya akwai sani alaska biri wanda yake a cikin kasar nigeria a cikin kasar da magaran tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran malami na gaba sai ka sha mace Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio ta radio musulunci. Da farko dai sunana Abdullahi Tela mai ganin mutuncin daga dan malam jihar Maradi. malam hassan barka mana mika safifiyar godiyar mu dangance da dama da ke ba mana tuwa albarkacin bakin mu eh musamman ma idan an zo bakin karshen mako kuna ba mu dama mai gaishe da yan uwa da abokan arzika to dangance da haka nan mana godiya muna nuna godiyar mu ta musamman gaisuwa ta farko ta faɗa zuwa kai kanka jagoran wannan shiri malam hassan barka ina maka fata na alkhairi da fatan an wani cikin ƙoshin lafiya yana ta musamman zuwa gare ka alheri allah ya kai malam kabiru sule tun daga nan har birnin da magaran na mishi fata na alkhairi na gaishe na gaishe shi na gaishe da iyalin gidan nashi jinjina ta musamman zuwa ga malam samina haske dan mutalimanci jinjina ta musamman zuwa gare shi da fatan ya wani cikin ƙoshin lafiya fatan alkhairi zuwa ga malam ibrahim shusha na garin kasabi na mishi fata na alkhairi jinjina mai tarin yawa zuwa ga sani u alaska tsatsambaran fatan alkhairi zuwa ga haɗari mai kwamfuta mai yamma jinjina ta musamman zuwa ga fatima sani e bangaren adama na mata fata na alkhairi jinjina ta musamman zuwa ga ibrahim ganin dan wani kwankwaran dan fatan alkhairi zuwa ga ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wuri masu sauraron radiyon kasar iran da farko dai suna na sani dawo za su burum a cikin da magaram horiyar nijar muna karshen mako gaisuwar farko zuwa gare ka kai mai gabatar da wanga shiri akwai abokina zakariya salihu gidan rumshi malam kabiru tun daga na yankin maradi akwai usman mai dala shiri na koma da magaram akwai kabiru sula bakin taransa da magaram akwai abokina abdul da aziz na tun da ka fi sani da prezi akwai shugaba raba mai aski dosman taxi moto muji soja mai daidaita zuwa gare ka isiya manaja dan kabu kabu akwai mamman sani daudacin wasa tasiri unguwa tudu babaye ga mutum daga nan tumiya su maɗata isu maɗatai yakuba mai aski ba da raka akwai uda mamadu tunan hajjat kori al'ummar agadas a madadin shugaba na masu kira da saurare alkasun baba ina tura muku saƙon gaisuwa akwai mataimakin shi abdul na tun daga nan yankin zamfara akwai iliya mai shayi garkin daura eh, akwai kai da dukkan dai masu sauraron ku ina musu fatan alkhairi sani dawo alaska da burin Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu mu da jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Usman Mai Dala Bushari a jihar da Magaram cikin jamhuriyar ta Nijar daga da dama da ake ba mu ke sada sakon gaisuwar mu kamar haka da yana dai ina gaida mai gabatar da shirin Hassan Barka ba zamanta da abokin Sani Da'u Alas ga zamburin Muhammad Lawan Magoro Ngoturu ta su Ngoturu ya rubin ya ga Malam Murtala NT wanda yake a jihar da Magaram akwai Nasara Nasa wanda yake jihar da Magaram ba zamanta da kuma su su madattai ya kuma mai aski ba da raka shugaba raba mai aski wanda yake zandar su da dan minista Sabaha a kasar Libya dan asalin garin da magaran ba zamanta da kuma malam ibrahim wankin hula wanda yake tarihin najeriya akwai malam ibrahim kirin kasaki akwai wani lawan wanda ke garin kano ba zamanta da ɗaba mai kwamfuta mai girma sumayya shi sarakuna ya tatuwa ne usain abdullahi garin jirga ba zamanta da muhammad tambare birnin birnin yamai malam kabiru garin maradi malam ibrahim gidan kaya jihar maradi malam abba garin maradi ba zamanta da kuma abokina umar arife da ibadan wanda yake tifa cikin jamhuriyar nijar ba zamanta da kuma ahmad bajoga kuma ilyas yakubu digawa abokina sirafi suke musa yaron ko garin bosheri ba zama ta da na baba laka garin bosheri akwai hassan da ke garin bosheri akwai bana gada garin bosheri da dukkanin masu sauraron wannan kafa mai albarka da ƙarshe nake cewa suna na usman mai dala bosheri a cikin yankin na jihar Damagaram cikin jamhuriyar ta nijar a tashi lafiya murya jamhuriyar musulunci ta iran sashen hausa na gidajen jamhuriyar musulunci ta iran shiri na ƙarshen mako na gaishe gaishe gaske da yan uwa da abokan arziki to da farko dai hassan barka ina maka mai tula ma duban gaisuwa da wata zuwa ga dukkan alin gidanka in gaida eh, iliya mai kantiri shayi da garkin gudaura in gaida mamman sani cinwaza alera allah kai mashi alkasin baba ahar alera allah kai mashi dubban gaisuwa da wata da zuwa gare shi kabiru sule da ke nan eh, zandar a wata da zuwa gare shi dubban gaisuwa da wata da zuwa ga zahashir dan malam ma'aikaci gidan rado rgm amma shi ina gaida mamman sani rajisar na radio amfani da diritar bala mana shi fata da alele mini gwanda masoya masoya da alai basiru Saidu da a Alex Salisu Kaka a radio eh, Sarauniya kenan ina su tare dubin gano da wata zuka 'yan nagarta da 'yan eh, sauran radiyoyi baki daya. sannan yana gada gadan kaya dan wani da tare zuwa gare shi domin gazuwa tare zuwa gare ka abdullahi yaro mai gidan tumce mara ke dan malam eh, abdurrahman jallo ina maka fata alheri akwai sa'a mai lalle da ke tsibirin gobir eh, kakata mai tsada akwai nana eh, nunu da wata da zuwa gare ki mai mai da burji da wata da zuwa gare ki a nan tsibirin gobir akwai meri mai mai da ke nan tsibirin gobir duk wata da wata da zuwa gare kabiru karta mala abba ina maka fata alheri abu da gurgu shugaban ilimin kuka shi biya. to da fatan lahirin waɗanda ka gaida sun shi sakon naka kuma ina ga kai ne ma zan ja a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa bis salam a huta lafiya.